رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا رانا الجمعة watan ramadan yana da kwana goma sha shida alif hudu da arba'in da hudu hijiriya kuma yau bakwai ga watan hudu dubu biyu da ishirin da uku miladiya a wannan masallaci na fcda da ke area 11 a garkin birnin tarayyar najeriya abuja allah ya kaddara mana zama na goma sha hudu a cikin majalis da muke na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus jiya mun karanta aya ta goma sha biyar yau za mu tashi aya ta goma sha shida amma don zancen ya haɗe za a faro daga aya ta sha biyar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا قل لا يقول لي أن أمثله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم والله شاء الله قل لو شاء الله ما تلوه عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عرا من قبله أفلا تعقلون الله سبحانه وتعالى يكي سوى وإذا تتلى عليهم آياتنا كل idan aka karanta musu ayoyinmu alal bayyanatin waɗanda suke a fili ƙarara alal lazina layar juna liƙa'ana sai waɗanda ba sa tsoron haɗuwa da mu da aka ke aikata duk abin da suka ga dama ko kuma ƙalar lazina layar juna li'a'ana wa'anda ba sa kwaɗayin haɗuwa da mu lafiya sai ka ji suna cewa iti bi qur'ani ghairi hadha ka kawo mana wani qur'anin wanda ba wannan ba au badilhu ko kuma ka canja mana shi ma'ana ka kawo mana wani ma'ana wannan ayoyin mun ji su ƙara kawo su to saboda haka izgili ne kenan suke wa manzo Allah sallallahu alaihi au badilu ko kuma mu wannan ba irin qur'anin nan muke so ba a kawo mana wani littafin daban sai Allah ya ce kul ka gaya musu ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi to ani da kankin kaina ba zan iya canja wannan alkur'anin ba in attabi'u illa ma yuha ilayya ni abinda nake bi kawai shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya mun wahayi inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim kuma lalle ni ina jin tsoron azabar rana alkiyama babbar rana in asaitu rabbi in na saba ubangiji al-imam al-wahidi ya rawaito da isnadi zuwa ga abdullahi dan abbas Allah ya kare yadda a gare shi cewa waɗansu mutane guda biyar me suka taɓa taruwa sukayi wa anzan Allah zama wannan magana su ne a wanda Allah ya ce allazina la yarjuna liqa'ana an ba da samfari na mutum biyar daga cikinsu akwai alwalid ibn al-mughira dan kabilar banu makhzum ne ba quraishi akwai al'as ibn wa'il shi ma dan kabilar banu saham ne a sahmi akwai alaswad ibn al-muttalib da kuma al ibn abdi yaghut da kuma al ibn hanzala to wayannan su ne suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi izgili ya haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ba da labarin abin da ya faru a nan kuma a can cikin suratul hijir ma Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna kafainaka inna kafainaka almustahzi'in hakika mun isar maka da abin da masu izgili suke maka da haka ba zai cutar da kai ba kuma za a farar musu da abin da za su ji ba daɗi wanda zai sauka a kansu muqatil ibn sulaiman kamar yadda ya zo a cikin tafsirin muqatil yake cewa faɗin Allah wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ayatuna ay al-ayatu ash-shar'iyya in aka karanta musu ayoyin Allah sai ce al-Qur'an qala allazina la yarjuna liqa'ana ay la yahtabuna liqa'ana wa huwa al-ba'd ma'ana ba ma sa sa al-qiyama a cikin lissafi sai ce ita bi ƙur'anin ghairi hada ai laita fihi kitab mu in zaka kawo mana ayoyin ƙur'ani ka kawo mana qur'anin mun ji amma kada a zo da maganar yaƙi a ciki mu yaƙi ne ba masu au badilu ko kuma ka canja mana wani ƙur'anin ba wannan ba sai Allah ya ce kulka gaya musu ya Muhammad ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaytu rabbi azab yawmin azim to shine yace wa zalika annal walid ibn al wa ashabahu 40 rajulan cewa walid dan mughira da shi da abokansa mutum 40 ahdaqu bin nabi sallallahu alaihi wasallama laylatan wata rana sun zo sun kewaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hatta asbaha gari ya waye faqalu tilka ya muhammad wal uzza ka zo mu bauta wa da uzza tare da kai walatar targhab an arab wala targhab an dini abaika karka ce zaka yi kyamaci addinin kakanninka fa in kunta faqiran ijma'na laka min amwalina in kai kana ganin talaka ne za mu tara maka dukiya dukiyoyin mu in kunta khashita an talumaka al-arab in kuma kana tsoron kada larabawa su zarge ka faƙul inna Allah ni bi zalika tu ka ce Allah ne ya ce ka bauta wa talata da uzza din sai ai maka uzuri a nan ne kenan suna nufin ya faɗi wata magana da Allah bai faɗa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tokar da qul afa ghayra Allah ta'muruni qul afa ghayra Allah ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun na'am Allah ya ce kul afa ghairal lahi a a'budu ayyuhal jahilun yanzu wani ubangiji kuke so in bauta ba Allah ba kuke umarta ta ya ku jahilai wawaye to saboda haka sai haddi zuwa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa balillaha fa'budu wa kun minash shakirin hmm. wa ma qadarullah haqqa qadari ai ba ma su girmama Allah ba hadda za su ce a bauta wani hada tare da Allah Allah ai ba a hada shi da wani shi Allah dan ka bauta masa ka bauta wani ka ba zai gode maka ba wai yana fata ba wai yana fatarar a bauta masa bane in kai bautar kanka za ka amfanar to sai sai ah, ce wa kumbina shakirin to sai yake cewa ala risalati wan nubuwa wa anzala Allah wala taqulu wala walau taqawwala ala ba'd al aqawil izwa karshe har izwa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa thumma laqata'na minhu al watin wa huwa al habal al mu'allaq bil qalbi wa anzala Allah ta'ala kuma dai har yanzu a karkashin wannan martanin ne Allah ya saukar da wannan gabar ayar inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim to kaga kenan an ambaci abubuwa guda biyu da ko dai su zama kilahuma sababun lin nuzul ko kuma ya zanto amrun ne yusta'nasu bihi a wani abu ne da za a iya dan riko da shi kuma a ƙara samun yayewar da bayani da ma'ana wajen fassara wannan aya sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa kullau sha Allahu ma talautuhu alaikum gaya ya muku da Allah ya so ma da Qur'anin ma ba zan zo in karanta muku ba wala adrakum bi da kuma wato ba zan sanar da ku shi alƙur'anin ba wannan a ƙira'ar jumhur kenan kullau sha Allahu ma talautuhu alaikum wala adrakum bi Laƙad lajistu fikum umuran min qabli ah, amma a ƙira'ar ibnu kafir da hamza waqfan su kuma wato a kira'ar ibn kathir Allah ji kansa da rama ko kuma ƙira'ar wannan bazzi bi khulfin anhu wala adarakum bi a madadin wala adarakum bi laqad labistu fikum umran haƙiƙa na zauna a cikin ku tsawon shekaru min qablihi kafin saukar da alqur'ani amma ban taba karanta muku shi ba sai da Allah subhanahu wataala ya saukar min sa'an nan ni kuma na zo na yi muku bayani amma wannan ƙira'ar uh, wala adrakum bihi dinnan kamar yadda na faɗa muku wannan bazzi ne yake karanta jikulfin anhu sannan lausha Allah ma talautu alaikum wala anzartukum bihi an samu daga Abdullahi dan Abbas yana karantawa amma Ibn Jarir Allah ya kansa da rahama yana cewa wannan ba qira'a ce wacce take ana karanta ta ba kamar misali qira'a ce ta tafsiri shine ma'anar wala adrakum bihi da ban zo na muku wa'azi da alqur'anin da ban zo na muku wa'azi da alqur'anin لقد لبثت فيكم عمرا من قبله حقيقة نازونا تهون شيء كروكا فنتوكد القرآن أما بجمك كي كوما يبسي عند الله سبحانه وتعالى يفعل أفلا تعقلنا نزل الله في هالكليبة نعم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون Allah ya ce faman azlamu wane ne zaluncin sa ya kai mimman kazaba ala Allah kamar wanda yayi wa Allah ƙarya mimman iftara ala Allah kaziban wanda ya kagi ƙarya ya danganta ta zuwa ga Allah aw kazzaba bi ayatihi ko kuma ya ƙaryata ayoyin Allah akwai wanda ya kai wannan zalunci innahu la yuflihu almujrimuna haqiqa masu laifi irin wannan babban laifin ba sa samun rabauta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya wasu iri ce haramun shi amma mafi girma a cikin ƙarya shine mutum yawa Allah ƙarya yawa Allah ƙarya kamar ya ƙirƙiri wata magana da Allah bai faɗa ba ya ce Allah ya faɗa ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kaza ko kuma Allah maɗaukacin sarki wato ya faɗe eh, wato Allah subhanahu wata'ala ya faɗa abu ya ƙaryata abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa duka wannan yana shiga cikin babin yi wa Allah subhanahu wata'ala ƙarya wanda kuma yi wa Allah subhanahu wata'ala ƙarya ba ƙaramin garabi bane da zai iya kai mutum ya baro Allah subhanahu wata'ala ya bayyana wannan a matsayin ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi komai girman laifi kamar yadda ya faɗa cikin suratul an'am wa minal iblis nayn wa minal baqar nayn ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل ذكرين حرم أبي الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فجعل الله سبحانه وتعالى سواه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا يضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين بارك الله da ya kai wanda ya kirkiro wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya domin ya fitar da mutane ba tare da izini ba hakika Allah baya shirya da mutane yi wa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul an'am yake cewa aw taqulu law anna unzila alaina alkitaba lakunna aw taqulu law anna unzila alaina alkitaba lakunna ahda minhum faqad jaa وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب على فمن أظلم ممن كذب على الله وصدف عنها فمن أظلم ممن كذب على الله وصدف عنها كذب بآيات الله فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون Allah madaukakin sarki yake cewa Auta ƙulu ko kuma ku ce law anna unzila unzila alaina alkitaba kunna ahada min da ce mu aka wa da littafin nan da mun fi su shiriwa Allah ya ce faqad ja'akumul bayt faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah to ga littafi da an saukar muku ga hujjoji nan da shari'a da rahama sun zo muku daga ubangiji manzon Allah da addini da littafi faman azlamu mimman kazzaba bi ayatin lahi waye kai zaluncin wanda ya karyata ayoyin Allah in ya karyata ayoyin Allah ya karyata Allah tunda Allah ya ce shi kuma ya ce a lokacin kuma da yake cewa a din yana tabbatar da wani abin da shi a ganinsa shine daidai kuma shi ma karya ne wa Allah kenan sanajzi alladhina yasifuna an ayatina su azabi da sannu za mu saka da mummunar azaba wa waɗanda suke wato karkacewa ga biran ayoyinmu bima kanu yasifuna saboda karkacewar da suka yi saboda barin ayoyin Allah da bauɗe musu da karkace musu shi ma yi wa Allah subhanahu wata'ala ƙarya ne حكى الله سبحانه وتعالى فلا تنسوه العرب ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا يدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين Allah ya ce faman azlamu wane ne zaluncin sa ya kai mimman istara ala Allah kaziban aw kazzaba bi ayati wanda ya kirkiri ƙarya wa Allah ko ya ƙaryata da ayoyin Allah ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab wannan hakika sakamakon su min alkitabi na abinda Allah ya rubuta yanaluhum zai same su hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffunhum sai lokacin da mala'ikun mu suka zo ma suna daukar rayuwarsu qalu mala'iku za su ce aina ma kuntum tad'una min dunillah ina wanda kuke bauta koma bayan Allah din qalu ce ballu anna mun ne su mun wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin da kansu za su yi wa kansu shaidar cewa lallai su kafirai ne haka Allah subhanahu wataala ya fada a cikin suratul kafi yace yana fadar ashabul kafi yace haula'i qaumun qaumun attakhadhu هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الله يسي هؤلاء إلا اللي سوى أن أصحاب الكافر قوم متعنيني ha'ula'i qaumun ittakaru ha'ula'i su wa'ancan mutanen da suka ashabul kafir suka rayu da su inji ashabul kafir suka ce qaumun mutane ne ittakaru alihatan wanda suka riki wa'ansu alloli min la ba Allah ba su suna da allolin su wai ba Allah ba Allah ya ce laula ya atihim laula ya tuna alaihim bi sultanin bayyin to da suka ce abota wa'annan su kawo hujjoji mana ba su da wata hujja wanda ka ce abota bai taɓa yin halitta ba shi kansa in cuta ta tunkaro shi ba zai iya kare kansa ba na ya kare Allah ce wannan ƙarya ce suka yi wa Allah faman aula min iftara ala Allah kadhiba wane ne zaluncin sa ya kai girman wanda ya kirkira wa Allah ƙarya haka aure na shida Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratul zumar فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين الله يتوانيني ظالمتن سيكي واتو ظالمتن وان ديي وألا قريا kuma sannan ya zo ya ƙaryata annabi sallallahu alaihi sallama ya ƙaryata addinin musulunci ya ƙaryata gaskiya ya ƙaryata alƙur'ani if ku lokacin da ƙur'anin ya zo masa wannan 'yan wuta kenan alaysa fi jahannama maswal lil kafirin kamar a cikin jahannama babu matattarar kafirai inda za a jefa su su kai ka ce in sun yi sun ci banza wallahi ba ci banza ba in dai ba sun tuba ba to mutuwa za su yi wato kuma Allah zai sa su a wuta hmm. ما والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده Allah ya samu dace wannan aya dai abinda take nuna mana kenan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne baya ƙara komai akan sakon da Allah ya aiko shi da shi baya rage komai shi da kansa to mu kuma da muke bayin Allah mabiya annabi sallallahu alaihi wasallama wajibi ne mu tsaya inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsayar da mu kan mu haura kan mu wa Allah ƙarya kakko mu kawo wani abu a cikin addini wanda Allah subhanahu wata'ala bai faɗe shi ba mu jingina wa Allah subhanahu wata'ala shi وبنجي سبحانه وتعالى كتوا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون Allah ya ce kada ku dinga faɗa kawai da zara abin da harshenku yake sifanta muku alallahi kaziba limata sifu alfinatukum alkaziba kuna cewa hadha halalun wa hadha haram wannan halal ne wannan haram ne litasaru alallahi alkazib kawai dan ku faɗi ƙarya ku jingina wa ubangiji subhanahu wataala innal ladina yaftaruna alallahi alkaziba la yuflihun lalle wa inda suke kirkiran ƙarya suke jingina wa ubangiji subhanahu wata'ala la yuflihuna ba sa taɓa samun rabo a duniya haka zalika ba sa samun rabo a lahira kaga anan Allah subhanahu wata'ala ya hana mutum ya ƙirƙira abu ya jingina wa addini kuma ya nuna wa mutane cewa haka Allah subhanahu wata'ala yake ayi ko kuma wannan shine addinin Allah subhanahu wata'ala ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana a cikin suratul zumar wayanda suka yi wa Allah ƙarya din da yadda za a gamsu Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yawmal qiyamati tara wa yawmal qiyamati tara alladhina kadabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah أليس في جهنم مسوى للمتكبرين الله يشكم رانا القيامة ذات قوة عند سكي وألا غريا فكسوا فقاكر الله يتي أليس في جهنم مسوى للمتكبرين داما أتكي متجهنم بأقوي متترى كما سجر من كيبا wanda wasu suna yi wa Allah ƙaryan ne don kifaɗi don kace sun gaza a tambaye ka fatawa ka yanki ƙarya ka jingina wa Allah ka yanki ƙarya ka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi ka shirya wutar ka tana nan Allah subhanahu wataala ya hana wannan bal ma wasu malamai sun ce shine mafi munin zalunci Allah ya faɗa cikin suratul a'raf قل إنما حرم ربي الفواحش قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ألا تقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بدنا كشي حقيقة أبنجدنا يا حرمتا الفاشا وتأتي جني ده وتباء جني والإثم والبغي بغير الحق ألا يا هنا ساقو ألا يا هنا ظالمتي باتارد قسيا وان ظالمتي وان ليش بحق amma an ƙara muna na kalmar zalincin ne bi ghairil haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana kuma Allah ya hana ku yi shirka abinda Allah bai saukar da wata hujja akai ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamuna kuma Allah ya hana ku faɗa abinda ba ku sani ba akan abin da ya shafi ubangiji faɗar abinda baka sani ba game da abin da shafi ubangiji ƙarya ne Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wala taqfu ma laysa laka bihi ilm إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه Allah ya يتي kada ka dinga bibiyan abinda da baka da masaniya a kansa Haƙiƙa, kunnanka da da idanka da kuma zuciyarka duka sai Allah ya tambaye ka akan su ranar alkiyama saboda haka mutum sai ya guji fassara zancen Allah ko zancen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba tare da ilimi ba dan kai wa Allah ƙarya ko yawa manzon Allah sallallahu alaihi sallama ƙarya al-imam Abu Zakariya ya ibn Sharaf an-Nawawi a cikin at-Tibyan fi adadi hamalat al-Qur'an yake cewa wa yahrumu tafsiruhu bi ghairi ilmin in baka da ilimi da masaniya akan aya bai halatta ma kai tafsirin ta ba wal kalamu fi ma'anihi liman laysa min in ka san ba malami bane kai kakka kuskura ka ce zaka kutsa ka shiga bayani akan abin da ya shafi qur'ani ka bari malamai su wal ahadith fi zalika kathira hadisan da suka zo da hani akan haka suna da wal ijma'u mun'aqidun alai kuma ma malamai gaba ɗaya sun haɗu kan cewa haramun ne mutum ya hau kujerar tafsiri ta ƙur'ani ko ta hadisi ba tare da yana da ilimi da yawa abin da wa'ansu suke yi wallahi suna aikata haramun saboda kana wakiltar ubangiji ne kana wakiltar manzo Allah ne wajen gaya wa mutane cewa Allah da yake kaza kaza yake ne tarjama daban tafsiri daban tarjama shine dawo da larabcin ya dawo wani yare daban tafsiri kuma shine warware shiriyar da take cikin saƙon da bayanin saƙon ta yadda zukata za su fahimta su gane su yi aiki da shi to saboda haka idan ba ka san Allah ya yassare maka ya hore maka kana iya hango ƙur'anin? mafi yawan abin da yake kama da wannan nassin kana hango shi sannan kana iya gane yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar yadda za a yi wa Allah da'a da wannan saƙon kana da guziri na larabcin da zai zaka iya fahimta ko ka karanta abin da malamai suka faɗa ka fahimta kana da guziri na ilimin muka na shari'a waɗanda za su taimaka maka ka gane cewa wannan magana da aka faɗa magana ce da ta shafi kowa amma kuma ba kowa ake nufi ba a wannan magana ce a zahirinta ba kowa ake nufi amma ta shafi kowa an faɗi mutum ɗaya amma mutane da yawa ake nufi an faɗi mutane da yawa amma mutum ɗaya ake nufi ba wai haka kawai bisa san ranka ba a kana da tabbas da dalili in tarihi ne da abin da aka kara a cikin tarihin wanda bai zo a cikin qur'ani ba ka tabbatar da cewa ba zai warware shari'a alqur'ani ba kuma ba zai samar wa da aqidar mutane matsala ba ta inda za su ji kamar an je wani waje an nemo abin da babu a cikin alqur'ani kuma ana tunanin cewa kuma zai haskaka abin da yake cikin alqur'ani shin yana cikin inda shari'a ta yadda a je a nemo ko baya ciki imam an Allah ya kansa da rahama yake cewa fa man kana ahlan litafsir jami'an lil adwat allati yu'rafu biha ma'anahu wa ghalaba ala dhannihi al murad fassarahu wanda ya zama cewa wato ainihin yana cikin ahalin tafsiri ya tattara duka karikicen da ake bukata mutum ya tattara su na ilimi kamar yadda muka yi bayani wanda za su taimaka a iya gane ma'anar qur'ani kuma in ya zo fassarar a bisa dukkan zatansa yana gane cewa Allah yana nufin kaza da magana ta su fassara wannan ya iya fassara Qur'ani in kana mimman yudraku bil ijtihad kal ma'na wal ahkam al jaliya wal khafiya wal umum wal khusus wal i'rab wa ghayr dhalik wa in kana mimma la yudraku bil ijtihad kal umur allati tariquha an naql akwai abinda zaka iya gane shi ta hanyar kokari da duddubawa da aunawa akwai kuma abin da ba a ƙoƙarin ka ko dubawa ka ko aunawa ka duka ajiye su guri guda sai abin da aka ce maka ana buƙatar nassi ne to in ka taɗaita wajen nemo nassin ka gaya wa mutane abin da ya saba wa nassin da zai fassara wannan zai fassara wannan qur'anin to wa Allah ƙarya ka kuma yi kuskure wa tafsirul alfaz al-lughawiyya kuma lallai sai ka iya fassara lafuzan فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين معتمدين من أهلهم hatta ma kalmomin za ka fassara sai ka koma wajen wa'anda da su aka yarda za ka ga akan batun fassara alkur'ani malamai suna adalci idan ana maganar gundarin ma'ana ta aƙida to ba a karɓar maganar wanda ba ahalin sunna duk wanda ba ahalin sunna ba komai kwarewarsa ajiye masa maganar sa ake shi yasa a fagen fassara ma'anonin ayoyi na shari'a da aƙida, to maganar sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da waɗanda suke biye da su da waɗanda suka fi kama da su a aqida cin nan ake ɗauka. abin da ya shafi batun wato gurbe ma'ana ta fikihu ta ibada da mu'amala da sauransu tunda ta gini ne akan law ƙa'ida ta maslaha ka'ida ta maslaha to a nan za ka iya samun malami ya bauɗe a fagen aƙida amma kuma an masa shaida kyakkyawa a wajen ibada da fiƙihu to ko da shi ɗin idan maganarsa ta fi kusa da maslaha kuma ba ta ci karo da nassi ba ko ta fi kusanci da wani nassin to za a iya ɗaukar maganarsa shi yasa za ka ga ai akwai malaman da suna da mukhalafat na aƙida al-imam al-qadi abubakar ibn al-arabi Almaliki, Allah ya ji kansa da rahama yana da yana da mu'akazat a babu aqida amma abin dogaro ne abin da ya shafi mas'ala ta fiqhu musamman fiqhun malikiya kuma yana da insafi da adalci shi yasa sai ka ji malami masani in yazo akan mas'ala ta abin da ya shafi fiqhu da ibada jurisprudence sai ka an ce ibn al-arabi ya ce kaza al-maliki jassar yana da tasa mu'akazat ɗin, amma akan abin da ya shafi ayatul ahkam maganar ta an yadda a dogara da ita ana dogaro da maganar sa wa amsaluhum kafira, jiddan a abin da ya shafi lura, to kan anan a lura ma ba magana aqida ake kallo ba magana kwarewa ake kallo a bagen lura din wannan anan ne kai in kai shine kai adalci da haka za ka ga idan abu ya shafi tsantsan fasa bakin lura ɗin ta ƙur'ani ragibul asbahani muttahamun fi aqidatihi aqidarsa akwai ayoyin tambaya aqidarsa ba akan aqidar magabata yake ba ta fuskar aƙida amma ta fuskar taujihin ma'anar kalma kamar yadda ta zo a ƙur'ani ba ka da kamarsa shi yasa duk kwararren malami in yi tafsiri har ya gama baka ji ya ce rabi'ul asbahani ya ce kaza ba to ɗayan biyu watakila yana duba matakin karatu na masu sauraron nasa ne shi ya san rabi ɗin ya ce ba sai ya gaya musu ba amma dai shi ya amfana da maganar rabi ɗin ko kuma ba daidai yake fassara irin 'yan kwashe-kwashen nan ne bai damu ba amma rabi umda ne a wajen cewa kun ga ko da za mu zo fassara kadama sidikin sai da muka kama ganar ragabul asbahani da muka zo fassara uh, khilaf sai da muka zo khala'i sai da muka kama magana ragab al-asbahani idan maganan taujihi ne na ma'ana ta balaga sai ka ji an ce zamak ya ce kaza tare da cewa makasharin nan mu'tazili ne amma ana dogaro da shi wajen tabbatar da matsala ta lura kuma wajibi ne ka koma wa irin nasu abu hayyan Allah ya tsantsura ma al'andalusi ta ɓangaren abin da ya shafi jerin ma'anar ƙur'anin ta fuskar lura da ƙa'ida ta nahau dole ba za ka iya wadatuwa ga biransa ba sannan akwai matsaloli waɗanda suke buƙatar a faifaye su ta fuskar kawo misalai na hankali da kuma fitar da irin zunzurutun hikimar da take cikin lafazin don jama'a su fahimta a nan haka za ka haƙura ka koma su dinin razi ka dai duba razi razi wani irin kwashe-kwashe ne baya yi amma Allah ya gafarta masa Allah ya masa afuwa idan aka zo batun التوجيه والعقلي عقلانية تمثلني لا تستغني عنه to idan kana maganar matsalolin da suka shafi tarihi su sa'alibi kaga akwai haka haka suke amma haka ake haƙura a koma musu idan kuma al-ma'anar mu'ujami ne asalin kalma ce ta zo vocabulary ne da ba yau da kullum take kaiwa da komawa a bakin jama'a ba dole kana buƙatar ka koma cikin manya-manyan dictionary mafi yawan wayanda suka wallafa dictionary sun suna da mu'akhazat na aqida yanzu in ka tafi firu zabadi shine ke da alqamu kana da nabin sa ne amma zabadi da ya fassara al bukhari gaba ɗaya akan irin tauhidin yan haƙiƙa ya fassara shi a ra'ayin su ibn arabi abba'i muhiddin Allah ya taimake mu ya yi wallafa shi kusan mujalladi casa'in da wani abu gara ta cinye shi kafin a buga shi alhamdulillah ba ta bar ko fefa ɗaya ba kaga da an ɓata da yawa amma kuma abin da ya shafi al-ma'anar mujami dole ka koma wa alkamu ka ce fairuz abadi ko fairuz abadi da ana faɗa ko fairuz abadi amma dai bak sahih kamar yadda ibn al-asir ashiru tiruz abadi abin nan aljauhari a cikin saha jauhari wani malami ne na haƙida, amma in wani lokacin a tafsirin sai ka koma ka ga mai jauhari ya faɗa khalil ibn ahmad al-farahidi Allah ya ji kansa da rahama to shi dama dama shi ma amma shi ma a cikin al'ain sai ka koma masa me dama dama wanda yake zaka ganshi shi kaman salafi ne sunni sosai ya fi wa'annan ne jauhari mai tazibin lura, a abin nan al mai tazibin lura amma saboda a hidimta wa qur'ani yasa ko da an wa mutum tabo. in akwai wani abin da zai amfanar ana dogaro da shi a wannan bangaren to ba a yi qur'ani rowa sai a iyakance daidai wajen yanzu zamar shari in ka ga yadda manya-manyan malamai na salafawa suke fa'idantuwa da shi amma sai sai maka kai taka tsantsan domin yana jefo mu'tazilanci a cikin maganganunsa ba a iya shiga gonar alkashaf na zamar shari sai ka shiga da matsefata ta yadda da yi sarki ka sa matsefatan nan ka cire wannan tarda akwai mutazilanci la tastakhraju illa bil manaqish to jama'a al-iftira'u al-iftira'u 'ala Allah amrun ne khatir jiddan ka kaga wa Allah ƙarya kuma yanzu zaka gani ai badan badamar da ake yi a tafsiri shi yasa sai ai ta yi kuma shiriyar ta ita zo saboda asali ba daidai wasu suke yi ba mutum ne ni wannan naji da kunne na yana fassara eh, tarihin annabi yusuf wai fa arsalu da sai suka aika ɗaya daga cikinsu. su to ka iya cewa da ma'ana yayi fa adla dalwa sai ya sanya gugansa shi ma mashi da ya sanya gugansa sai ya ji an rike da ya dago sai a baka wani labari da ya shiga aka ce kaza duk alqur'ani da yake ba shi ma duka kace ba matsala amma wai kala sai ce ya bushra wai ya ce wai bushara din sunan wani ne daga cikin wai sunansa bushara abin ya bani mamaki wata wata shekara na hau mota haya mai mota ya kunna wani kasa irin na masu azumi. wallah wai ya bushara wai sunan wani wai wai sunan mutumin ne to in baka sani ba ka je ka duba mana to irin wannan suna da yawa wanda suka fi kowa sharri kuma sune wanda suke gididdiba ma'anonin tauhidi da ma'anoni na ibada su faɗi sarransu ba tare da sun koma wa su ga ahalin ilimi ne suka ce ba ba gwaninta ba ne ba ka zo ka dinga ba da jawabi kana ta sharhi a tasiri kana faɗan magana ta ƙashin kanka abin da yake gwaninta shine mai Allah ya ce akan wannan ayar a wasu wuraren ya manzon Allah suna ya fassara ta a baka ko a aikace shin sahabbai da suka jiya suka mu'amalanci ayar to wannan shine zaka ga shiriyar tana buga zukatan waɗanda suke sauraro amma idan ka zauna ne kawai kai ta labari da aya kana da hirarraki da yawa wani ma da labarin ta zai fassara muku ayar ana kawo ayar sai ce wata rana hannu tuna lokacin da muka yi kaza wato to kana tasbihi ina kai na wani hannu tuna san da muka yi kaza kai ne Allah ya aiko rayuwarka ta zama ita ce za ta sharhin Qur'ani ko kuma kai ta kawo labarin malamanka ko labarin abokananka ko labarin family and friends wannan duk baya cikin shari'a alqur'ani in ka kula za ka ga da haka su ibnu kafir suka yi su ibnu jarir tsabari su al-qurtubi da duk manyan malaman nan su ma suna da nasu labaran ai na rayuwa amma sai su basu sai a lokacin da labarin yake da amfani Allah ya samu dace to wannan shine abin da al-Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa da rama ya faɗa Sheikhul Islam a abul abbas ibn taymiyat al-harrani Allah ya kansa da rama cikin muqaddimarsa ta tafsiri yake cewa amma tafsirin qur'an bi mujarradin ra'ayi fa haram kazo ka fassara qur'ani da ka da ra'ayinka kawai wannan haramun ne faman qala fil qur'ani bi ra'ayihi faqad takallafa ma la ilma lahu bihi wanda ya dinga ɗauka ayoyi kawai yana fassara su da ka ba matsala ne kai tafsiri da ka ba amma ya zama kana koma wa tafsiran malamin shi fa tafsiri da kada kake ganin ta in dai har me shi ba zai dinga kawo maganganun littafi ba ne a'a kawai zai zauna ne da kansa ya dinga saba muku to lai ba burgewa ba ce ko ɗaya domin da yawa daga cikin masu zuwa da takardu ko littattafan ba wai ba su da kwakwalwa ba ne da yawansu suna da kwakwalwar da a al'amuransu na rayuwa wasu hudubobinsu su yi da ka wasu karatattuka su yi da ka amma saboda taka tsantsan in suka zo tafsiri ko su kwaso littattafai ko su kwafo su zo da su su karanta don su samu su kubuta amma akan samu wanda Allah ya musu baiwa yan baiwa wa'anda duk abin da suka kalla suna riƙewa kuma in suka saka littattafan a gaba Allah suna rarraba musu hankali ko in suka rubuto din ko ba su da lokacin rubutawa in sun karanta sai su riƙe shirya gaba ɗaya a kwakwalwarsu to da sa iya zuwa su yi bayani da ka wane ya ce kaza wannan shine ra'ayin wane ko da su gaya maka ba amma dai za su baka ra'ayin bayan sun taya ce sun rairaye wannan babu laifi amma da yawa daga cikin masu yin tafsiri da yawanci ra'ayin gaban kashin kansu su hira kawai za a zauna a ta yi maka mutum zai tafsiri wai littafi ɗaya duba na tafsiri ina ragowar littattafan ga sunan tari wanda idan da za ka yi ta duba su ma sai ka ga wani lokacin fassara aya ɗaya ma zai iya zame maka jidali kuma kana yi in ka tashi ranka da a ɓata saboda tsoro kake kamar yi kuskure fargaba kake kada wani masani mai tsoron Allah ya ji ya ga yanzu haka ake wasa da ayoyi ba za a tsaya a yi bayani daki-daki ba to duk da fa za ka gama tafsiri ka ji ka comfortable eh kai ka ba da ma'lumat ka yi bayani ba sai ka tashi wa kanka muraja'a sakewa kanka murada Allah ya sa mu dace to wannan shine abin da da malamai suka faɗa al-Imam zarkashi Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafin sa a Manahil Irfan ne shine na wanne ne na Zarkashi din nan ne yake cewa Allah ya ji kansa da rama yake cewa la yajuzu tafsirul qur'an bi mujarradir ra'yi wal ijtihad min ghairi aslin in dai baka da dalili da madogara da ra'ayinka kawai da ijtihadinka bai halatta ka fassara alqur'ani ba wannan zai iya shiga cikin babin yi wa Allah ƙarya sannan yi wa Allah ƙarya kuma za ka haɗa da yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ƙarya shi ma sakamakonsa shi ne shiga wuta ya tabbata a cikin sayyid bukhari maza su ake cewa la takzibu alayya fa innahu man kazaba alayya falyalijin na wanda diye min karya wuta zai shiga zala kuma yake cewa man haddasa bi hadisin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin wanda di ya faɗi hadisi kuma yana zaton cewa wannan hadisin ƙarya ne amma ya sake ya faɗi ya ce na ce to yana ɗaya daga cikin maƙaryata rawahu muslim saboda haka hatta ka ce manzan Allah ya ce to sai ka yi takatsansa aƙalla aƙallu shai ka tabbatar da inda ka ɗauko hadisin yana da inganci in wani kaji ya faɗa to ka tambaye shi me matsayin wannan hadisin bai zama kana da madogara a wajen Allah in kuskure ne kaga ba kai ne da kuskure ba kuma idan littafin ya zanto littafi ne wanda yake yana bambanta tsakanin ingantattu da ba ingantattu ka gane wannan yana cikin ingantattun idan kuma wanda ya kawo hadisin yana da irin sakon-sakon da sauƙi-sauƙin a yin amfani da hadisi mai rauni to amma shi ma za ka ga ila yana da makama da dalili sai ka ga wannan makamar irin wacce za a iya kare kai ce a gaban Allah to sai a kula sosai Allah ya samu dace na'am sai Allah ya ce ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون الله يتشي ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم كما ذاك قصنا بوتاوا ولن الله sawa'un wannan gunki ne da aka sassaka shi da dutse ko da itace ko kuma wani abu ne da aka rike shi a matsayin wani Allah kamar duwatsun ko rana ko taurari ko aljanu ko mala'iku ko bayan Allah nagari ko wasu tambadattu ma ko halittun Allah ne kamar saniya ko wani abu ne kama da ita wanda ya fi ta ko wanda bai kai ta ba to fa haka suke yi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum abin nan ba zai cutar da su ba ba zai amfanar da su ba to wannan yawanci masu irin wannan bautar kala-kala ce bautar akwai wanda ke zuwa su yi musu sujada kamar masu yi wa rana sujada kamar masu yi wa wasu abubuwa da Allah subhanahu ta'ala ya halitta sujada to wannan kaga mushrikai ne tsantsa akwai kuma masu ɗaukar wani abu wani aiki na Allah wanda wa'yannan ayyukan sun ke ƙara tabbatar maka cewa Allah ya gagara shine Allah to kuma sai a zaftar irin wannan aikin sai a je a kai wa wani to lokacin da ka kai masa wannan aikin ka kuma zo ka tare a wajensa saboda yana da wannan power da ka bashi da kanka to fa ka bauta masa ne kuma bayan Allah hmm. to irin wa'annan suna nan dai ba su sallami ubangiji ba gaba daya amma abinda ita suka zaftar aikin Allah suka bawa wannan din gani suke yi ya fi kusa da Allah don haka su suka biyo ta wajen su zai saurin kai su gurin Allah to sai Allah ya ce wa yaquluna sai su dinga cewa haula shufa'auna inda Allah ai wayannan sune ta da tsakani sune yan tsakiya sune masu karban su tanye mu su cece mu a wurin Allah sai Allah ya ce ul ka gaya musu atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard yanzu za ku ba wa Allah labarin abin da bai sani ba ne a sammai ko a ƙasai subhanahu Allah ya tsarkaka gaburan dukkan abin da ake jinginawa gare shi na tawaya Allah ba shi da tawaya wata'ala kuma Allah ya yi sama ya ɗaukaka ya fi ƙarfin amma yi shirku na ajiye shi a irin tsarin abin da suke haɗawa Allah da shi na bauta to a wannan Allah kamar yana magana da su ne a matsayin saƙo ake ba su shi sa aka ce amma kuna. amma kira'ar kufiyun ada asim hamza da kisa'i da da hamza da kisa'i da khalaf al-ashir su ko kaman da ma mutanen ake subhanahu wataala amma tushrikuna a bisa shirkar da kuke Allah ya fi ƙarfin wannan ya yi nisa da abin da kuke yi to anan wani irin abu ne na Allah wanda ake iya zaftara a kaiwa wani kamar shigar da mutum aljanna ba wanda zai shigar da mutum aljanna sai Allah in ka kawo magana ceto kuma wani babi ne a addini yana da ka'idojin su ce ne annabi zai cece ni wannan tabbas annabi zai cece zai zai ceto kamar yadda muka tabbatar a ayoyin baya kuma muna sa ran ceton annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam shi wannan addini yayi bayanin yadda ceto yake annabi zai amfanar da mu eh annabi ya amfanar da mu domin ya zo mana da sakon da idan muka rike shi zamu je zamu shiga aljanna ya zo mana da tsari na shari'a to amma akwai nau'i na amfanarwa wanda Allah bai sake shi ba ga ɗaya daga cikin halittunsa har annabawa wanda daga ciki annabi baya shigar da mutum wuta shi ya koya mana cewa Allah ne kaɗai yake shigar da mutum wuta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama baya tasarrufi a cikin kumfa ya kunu ya baka arziki ko ya karɗe arzikinka sai dai annabi sallallahu alaihi a lokacin da yake raye ya yi wa mutane da yawa silar arziki ta hanyar an je ma ya ɗau dukiya mai yawa ya ba su ya ce ku karɓa mana ya ga wani sahabi bai daɗe da musulunta ba ko da baya musuluntan da yana ɗan haka haka dai irin dai kawai dai ba yadda aka iya ni an je yaƙi an dawo an samo dukiya ya ga dukiyar nan ya yi mamaki an yi sa'a da shi aka je yaƙin manzala sa ce ko kana so ne ya ce eh, wallahi ya rasu la'ina sai ya ce to kirji guda ɗari mana ya ce ɗari ya ce eh, ya kwasa ya tafi ba ya ci gira an sallame shi ba ya damu zala ce ko kana so a kara maka ya ce ƙara sai ga shi ya koma yana jama'a ko musulunta annabi sallama yana ba da kyautar wanda baya jin tsoron talauci kaga shi kansa annabi sallama ba wai san rai ya amfani da shi ba ya haka ne dan yau addinin Allah hidima ko ba haka bane to anan kaga annabi sallama yayi wa mutane silar arziki to amma ya koya mana cewa da Allah ya ɗauke rayuwarsa ya komar da shi waccan rayuwa ta barzahu fil mala'il a'la ba abin da ya ragu na matsayinsa sai dai hukunce hukunce ne suka canja yanzu baya cikin sahabbansa baya cikin iyalansa yana can a katarnin ubangiji ma'al nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salin a cikin rayuwa mafi cika to yanzu ba za ka zo ka ce annabi yi min sila arziki ba saboda hukuncin rayuwar ya canja kuma annabi shi ya zo da wannan karantarwa lokacin da annabi sallama yake da rai in an shiga cikin damuwa ba wanda za a zo a nemi taimakonsa irin taimako na ɗan adam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to yanzu kuma ɗan adam ne amma kuma Allah ya ɗauke shi daga cikin hukuncin rayuwar ɗan adam ya kai shi wata rayuwa mafi cika ta barzahu istahayyan wa mayyitan ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama to saboda haka yanzu in ka zo gidansa baya ne idan ka ce masa annabi yi min kaza ba ma zai ji ka ba lokaci ɗaya zai ji ka shi ne in ka masa salati to za a je a gaya masa wane ɗan wane ya maka salati abin da sa muka yadda kuma saboda shi ya gaya mana yana jin a cikin hadisin Aus ibn Abi Aus al-Ghifari ku yawaita salati a gare ni daren juma'a domin salatin ku ana kawo min shi سكت يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت أو تنسكما وقد أرمت أي العظام يتي إن الله حرم على النار أن تأكل أجداد الأنبياء صلنا نسيكما حديثنا ولم يتكيك أو أكي إنغان تنسى حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما كان من خير حمدت الله وما كان من غير ذلك استغفرت لكم ina nema muku gafara akan bujiro min da ayyukan ku na alheri in gode wa Allah wanda yake kishi ya haka kuma in nema muku gafara a wajen Allah to wannan ala khilafin fi sihhatil asar fi sihhatil hadith a wasu sun inganta hadisin to shikenan ka kaddara ma ka dauki mafi mafi kusancin magana ce ne ya inganta ba abu mamaki bane ba to amma duk da haka in aka shiga rintsi sahabbai sun shiga cikin damuwa lokacin da manzo Allah ya rasu tabai sun cirko cirko ban su ansar da su san su a tunaninsu gwanda a zaɓi ɗaya a cikinsu ya zama shine shugaba shi mutanen maka ma su zaɓi shugabansu yana bakar ya ji labari hankalinsa ya tashi ya ɗau umar da abu ubaida ba a ga usman ba a lokacin sai dina aliyu su ne a gaban annabi salma a lokacin saboda tunanin ma ba a ci ganin mutuwa irin wannan ba ya za a yi wa ma zai je wajen sai na ali ce taho batun siyasa a'a suka tafi a lokacin suna cikin bukatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ai da sai to ya rasu rasulullah gashi mun zo ka gaya mana kawai wanda zai mana shugabanci amma ba su haka ba saboda sun san ne ba wajen annabtawa ake komawa a irin wannan ba komai da ka sani yana da tsari hatta mu da Allah ya a tsarin komai akwai bigiransa da mahallin mota ce da kai akwai inda za ka zuba wa ruwa akwai inda za ka zuba wa mai akwai inda za ka zuba wa baƙin mai akwai inda iska ma za a hura a jikin taya in kai kana ganin tun da man fetur ya fi mahimmanci bai kamata a ce taya iska za a hura mata ba kamata ya ko da a samu na ba dinga ɗura mata mai motar ba za ta tafi ba saboda ba haka ake yi ba to shi ma to tsarin ɗan adam ma ya zo a haka balle tsarin allah ahkamul hakimi to saboda haka in ka ari wani abu na Allah ka kaiwa manzon Allah sama baka kai daidai ba saboda ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya maka ba amma manzon Allah yana da albarka yana da daraja yana da arziki yana da bukami yana da matsayi rashin yadda da haka ma matsala ce a tauhidi amma kuma har ila yau kuma shi ya zo gaya mana waye Allah ya ja Abdullahi dan Abbas ya ce inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujaha aw tarwa tajidhu amamak yace wai za ta alta fas'alillah inda za a tambayi manzo Allah sa wallahi manzo Allah ta ba zai wa Abdullahi dan Abbas ruwa ya ga shortcut ya bashe nisa ba sai ce fas'alni as'alu lakallah tare da cewa ya halatta a rayuwar manzan Allah sama ɗin a zo a ce da manzan Allah ya rasu lallahi ruwa ya ɗauke ya za a yi manzan Allah sai tashi ce Allah saukar da ruwa da manzan Allah ya koma ga Allah da suka zo suka ce da Umar ruwa ya ɗauke sai na Umar ya rasa yadda zai sai ce to sai duba sai ga a cikin mutane nagari akwai Abbas in dai magana ce ta tauhidi da imani da ibada in ka zo kan irin su abbas kenan sai ka shawa Fatiya. sai dai a samu irin su ba dai wanda suka fi su ba kuma bugu da ƙari da shi makusancin annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma girmama bangaren annabi sallallahu ita ma ibada ce sai ya kira abbas roƙa mana Allah mun shiga cikin yanayi kuma kai ma yanzu an yadda ka samu wani wanda ka yadda da shi ka ce roƙa mana Allah amma yana da rai shi kuma Umar bai zauna ba sai ce ya ubangiji sanda annabinka yake da rai shi muke zuwa mu tasa a gaba a saukan mana da ruwa to ai an ga rayuwar ta zuwa suke ce ya rasulullahi ai mana addu'a kuma manzo Allah ya mutu addu'a ba kawai zama suke a gida suke Allah ga manzon ka nan saukan mana da ruwa ba a'a zuwa suke ce ya rasulullah halakatil mawashi wa qat'atis subul ya rasulullah halakatil mawashi dabbobi sun mutu hanyoyi gaba ɗaya sun yanke ma'ana sai hanyar wace ta Allah annabi sun sa in ya ɗaga hannunsa yana fara addu'a bai sauke hannunsa ba sai da ruwa ya sauka to yanzu kuma manzo Allah da zai addu'ar yana cikin wani yanayi ba irin wannan addu'a yake ba yanzu rayuwarsa kuma ya huta da wannan wahalar ta in taqala ila al a'la sallallahu alaihi wasallam to sai aka zo aka ce to kai kuma Abbas sai kai mana addu'a sai aka ce to Allah mun kasance lokacin annabinka muna roƙonsa muna sanya shi ya roƙe ka ka saukan mana da ruwa nastasqi bi nabiyika wannan in ka fassara larabcin fassarar da zai baka muna neman a shayar da mu bi nabiyika ai bi du'a nabiyika tunda an gani a aikace addu'ar annabi yake yi da ya halatta a roƙi Allah da zati to zatin annabi zama shine mafi tsarkin zatin da za a roƙi Allah ya baya to amma tunda muna dalilai na shari'a ittifaqat ta'wilu ha huna ce to yanzu annabin ka baya nan kaga da da zati ake nema to zatin annabi zama san da yake duniya da zatin su da yake an rafiqil akwai bambanci ne ta fuskar daraja ana bambanci fitta hayyan wa mai ya rasulullah annabi sallama a san da yake an rafiqul yake wurin ubangiji ai ya fi abbas ya fi duniyar gaba ɗaya. a shekiran da da zafi ake ba abin da zai canja dan ya tafi sai a dawo tun da zatin da za a iya hararo shi yana can auren Allah to amma tun da yake da addu'a ake wacce za a daga hannu a fuskanci Allah shi kuma Annabi sallallahu yana cikin wani makami ba irin wannan ba yanzu to sai a koma wa manzon Allah sai a koma wa wanda yake da rai ta ce to ya Allah yanzu muna neman ka ya ka shayar da mu bi annabi nabi ka ai bi du'a ya ammi kuma aje a duba a ga shi Abbas din ai addu'a ya ba zuwa yace, ce eh barai da gaske mu ne a shi ba roƙon Allah ne kuma da wannan ne ahlus suna suka ce ya halatta ka samu mutum nagari ka sa maka addu'a kai kuma sai ka fuskanci ubangiji ka ce Allah sai ka dinga hararo wannan yana da kusanci zuwa ga Allah Allah zai amsa addu'arsa ya maka abin da kake so wannan halal ne to kaga abin da isa aka hana ta ta ɗauki wannan abin ka kawo wa bayin Allah saboda in abu ya tinkaro su su ma ba za su iya maka komai ba sai abin da Allah ya maka mazala sau salama matarsa aisha an mata sharri aka jefe ta da muguwar kalma ta kazanta kuma waɗanda suka yi mata sharrin nan a cikinsu akwai baƙaƙen munafukai wanda dama buri suke su bakanta annabi sallama amma mazala sau sana bai tsaya ya ce da aisha a gaban annabi zama kyale ta shi yana jiran umarni da Allah sai da aka yi sama da wata kai har ma dab da saukan wayin sai da je gidan tana na Aisha ya ce mata in kin san kin yi abin da ake ce miki kin yi to ki nemi gafara ubangiji in kuma biki ba to na san fa sayubri'uki Allah yace fa sayubri'uki ba to kai ka kai gatan na Aisha ne a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wa ka fi so yace abubakar aka ce aka ce aka ce yace aisha aka ce wa minar rijal yace abuha amma zalla su salawa tsayawa ya ji me Allah yace in attabi'u illa ma yuha ilai kaga annabi Salama bai gwada mata cewa zan tsina na miki wani abu ba sai abin da Allah ya tsina na mata shi yasa na Aisha a cikin hadisin Muslim suna zaune a wannan yanayin matsanancin yanayi kawai sai aka ga na Aisha da manzon Allah ya faɗa mata haka sai ta wannan da Allah ko yana shakka ni a kanta sai ta ce ya abata babana ta ji abin da manzan Allah kuma ya faɗa a amsa masa abubakar ya fashe da kuka ya ce ma a jidu ma a kulilin rasulullah ni ma ban san me zan ce masa ba amma su dai suna ganin yasu ba ta yi abin nan ba kuma shi wannan sama ba wai zargin ta yake ba ko ɗaya hasha ku sallallahu salama a'a yana jiran sakon Allah ne sai Allah ya amfana din ai amfanin yake zuwa ko shi shikenan sai ummu na Aisha ta juya ta kalli mahaifiyarta ummu Ruman tace ya umma ajibi rasulullah ki bashi amsa ma'ana ku ce masa ban yi ba ku wanke ni ta ce wallahi ban san me zan cewa da annabi sallallahu alaihi kawai na Aisha sai ta ga ta rasa support kenan a wajen wayannan rukunan guda uku mijinta da babanta da babarta kawai sai ta ta godiya ga Allah ta ba Allah fa Allah wa sal wa asnat alaihi bima huwa ahluhu kenan ta yi wa Allah kirari ta ce amma ba'adu kuna faɗa min abin da idan na ce muku ban yi ba ba za ku gaskata ni ba idan kuma na ce muku na yi sai ku yarda yanzu da na ce na yi sai a ce to shikenan tuba amma kuma in na ce ban yi ba sai a zo a dinga kin gaskata ni kuma bayan Allah ya san wallahu ya'lamu anni bari'a Allah kuma ya san ni ba ruwa na ban yi abin nan ba tace to ni ban san me zan ce muku ba kawai misali na da ku kamar misalin sai ta manta ma sunan annabi yaqub amma ta tuna sunan annabi yusuf sai kamar mahaifin annabi yusuf da ya ce fa sabarun jamilun wallahu almusta'an ala ma tasifun kawai abin da zan ce kenan tana faɗa haka kawai sai aga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tasabbabu arqan gumi ya fara ceto masa jikinsa yayi nauyi aka dinga jin wata ƙara kamar ta ƙararrawa dama kuma a lokacin ana sanyi to dama kuma haka yake in wahayi zai sauka kawai kan kace mai wannan falan ma surriya an ce manzo Allah ce ya Aisha ki yi albishir Allah ya saukar da kubutar da ke sannan ya karanto ayoyin cikin suratul nu da a karanto innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsibuhu sharran lakum la tahsabuhu la tahsibuhu duka ya inganta ya qira'at bal huwa khairul lakum li kulli imrin minhum maktasabu min al ism har izuwa karshen ayoyin hmm. kawai iyayenta ce suka tafi suka ce ya Aisha tashi ki gode wa manzon Allah sallallahu alaihi ta ce wallahi ba zan gode masa ba kuma ba zan gode muku ba Allah zan gode wa saboda shine ya saukar da kubutarta to ashe kenan ai manzon Allah shi ya tsora su akan wannan koyarwa yin haka fa shine girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kishi haka fa shine kuma kasa ci hanya a lura da kyau sosai Allah ya samu dace amin to ubangiji subhanahu wataala dai ke cewa Waya ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا in ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فأنت من لوكتي يا قري كما من أسو بيان يدنغ شغات recording gaba daya za mu dakata ana abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana Allah subhanahu ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata Allah ya ɗaukaka addinin akan dukkan sauran addinai Allah ya ɗaukaka tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam akan dukkan sauran tafarkai Allah subhanahu ya ɗora sunna da tafarkin Annabi sallallahu alaihi akan dukkan wani tsari wanda ya saba wa Allah da sama Allah ya gane da mu tauhidi ya mu akan ta Allah ya ganar da mu yau hmm. Annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ya dora mu akan ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya kaunarsa da kaunar annabinsa da tauhidi da kaɗaita shi da ibada da tsantsanta annabi sallama da biyayya ya fi soyuwa a cikin zuciyar mu fiye da kawunan mu fiye da ra'ayin mu fiye da dukiyoyin mu fiye da ruwa na sanyi a cikin ranar da ake a lokacin ayinin da ake tsananin zafi Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu samu sauki a cikin kwanciyar kabari amin Allah ya tashe mu da imani Allah ya sanya mu a cikin inuwar al'arshi al'arshi Allah ya sanya mu karkashin tutar annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sanya mu karkashin ceton annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ya sanya mu a cikin aljannarsa Allah ya nisanta fuskokin mu gaburan shiga wuta Allah ya suturta mu Allah ya mana sutura Allah ya suturta mu Allah ya mana sutura Allah ya suturta mu Allah ya mana sutura Allah ya shiryar da mu Allah ya shiryar da mu Allah shiryar da mu Allah ya kimsa mana shari'a Allah ya kimsa mana shari'a Allah shari'a iyalan mu da ƴaƴan mu baki ɗaya Allah muna roƙonka karka bar mu bace muna sane Allah karka bar mu bace ba tare da sanin mu ba Allah ka raba mu da imuwa da rafkanwa Allah ka raba mu da yunwa da damuwa Allah ka raba mu da talauci da sabo Allah ubangiji dukkan abin da kake bawa bayin sa a cikin wannan wata mai albarka Allah ubangiji ka ba mu Allah ka taimaki bayin ka masu gaskiya Allah ka dora bayin ka masu gaskiya akan bayin ka makaryata duk masu son su ga wato Allah ya kaskantar da mabiya Allah da mabiya tauhidi da mabiya mabiya sunna ubangiji Allah kar ka gwada musu abin da zai faranta musu rai Allah ka raya mu akan tauhidi da sunna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal